babban abin da ya fi damuna shi ne ita mutuwa ba ta da lokaci kuma ba ta kusa ko ba zuwa take daga ta to babban abin da ya fi damuna wato mutuwa ta zo a lokacin da ba mu samu damar kaiwa manzan Allah shugaba jagaba dan adnan gangaren adam fata ba mu samu kai masa ziyara ba wannan shi ne babban mm, tashin hankalin da na fi kalla wato babban buri shi ne a samu kaiwa ziyara ga shugaba Sallawa alaihi wasallam to sai dai gangar jikin ce bata je ba amma ruhin tuntun ya riga ya je saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ci almar'u ma'amana man mutum yana tare da wanda yake so muna tabbatar da cewa ko yanzu kana tare da wanda kake so dama zuciyar tana tare da shi don haka yanzu ma ruhin kuma yana tare da shi Allah ka sanya mu daga cikin masu yawon sallallahu alaihi wasallam na hakika ba na baki ba ba na da'awa ba na hakika soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce ibada ce shi yasa a hadisin addubu auladukum kula da da ya yawo ku ala salatu hafsa da abubuwa guda uku farko abin da ya fara cewa annabi ya ci hubbi na biyu mu koya wa 'ya'yanmu san annabi sannan wa hubbi ali da son iyalan gidan annabi din sai na uku kuma shine wa qira'atul qur'an da kuma karatun alkur'ani ma'ana za mu ladabtar da 'ya'yayenmu kan abubuwa guda uku na farko san annabi na biyu san ahali baiti iyalin gidan manzan Allah na uku shine karatun qur'ani afuwan boyi tsin shi ya dauke ne shi yasa ne magana a nan burin masoyi ya risikin masoyi ya rasulallah tarbini babban masoyinka ya zo madina wato yaushe